a wannan masallaci masjidu mu'awiyya tabni abi sufiyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafinmu na irwaƙul hayam fi ahkamis siyam domin shiri game da wannan babban bako wato watan ramadan da muke fatan allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shi muna da imani muna da lafiya muna cikin aminci yan uwa idan ba mu manta ba wannan zai zo majalisunmu na biyar insha Allah kuma muna batu akan uzururan da suke halasta mutum kai ya aji mun ji cewa waɗannan uzururan sun kasu gida-gida akwai wanda aka ba shi uzurin cewa ya aji azumi amma zai rama mun ji akwai mara lafiya allazi yurja bur'uhu wanda ake tsammanin ya warke ba ciwon da likita ya ce ai shi nan ba na biyu mace mai shayarwa idan ta ji tsoro a kan kanta za ta cutu ko ta ji tsoro ga ɗan da take shayarwa zai wahala saboda abincin shi Allah ya sa shi a cikin jikinta sai abin da ta ci ne Allah yake markaɗe shi sai ya mayar masa da shi nonon da zai sha sannan mai ciki ita ma idan ta jimma kanta tsoro ko ta jimma ɗan da ke cikin ta tsoro haka matafiyi haka nan wanda yake aiki don tsamo rai da kubutar da dukiyar mutane muka buga misali da masu aikin faya service Allah shi kyauta da kuma likitoci waɗanda suke yin aiki na operation tiyata ga wasu marasa lafiya surgery to duka waɗannan an ba su dama za su iya aji azumi amma kuma bayan sallah sai su rama <clears throat> to a asinfu sani nau'i na biyu man yufɗiru wa yut'imu fi kulli yawmin miskinan wala yaqdi wanda yuftiru aka bashi dama ya yin azumi wa yut'imu fi kulli yawmin miskina kowane yini sai ya ciyar da miskini mabukaci ƙwara ɗaya, wala yaqdi shi ba rama azumi a kansa wahum su ne wannan cin sun zama kishiyoyin waɗancan an ba su dama shari'a ta sauƙaƙa musu ba za su yi azumi ba kuma babu ramawa a kansu domin ba za su iya ramawan ba sannan abin da ke kansu kawai shine fidiya me fidiya shine su ciyar da miskini kullum ƙwara ɗaya mun yi wannan batun a baya in yamma ta yi aka yi buɗe baki sai su samu wani mabukaci sai su ba shi abincin lokacin shi ne ya ta'am eh, su ci yadda shi a wannan lokacin wahum su ne almaridun lazi la yurja buru'uhu mara lafiya da ba a tsammanin ya ba a tsammanin ya warke kalmu'ani maghadal qurhati kaman mutumin da ke fama da ciwon alsa ita ce shine alqurha me irin wannan ciwon wanda alsa ta zama chronic alsa likita ya tabbatar masa da cewa to sai dai a ta fama sai dai ai ta shan magani kuma a ga abin da Allah ji yi to wannan shi kam kaga ba ranar da ake tsammanin ya warke saboda haka abin da ake bukata a gare shi shine kullum idan an yi buɗe baki sai ya samu mabukaci ƙwara ɗaya sai ya bashi abincin lokaci ya bashi koko da kosai hmm, ko ya bashi shinkafa in tuwo ne ya sami ya bashi in shayi zai haɗa masa da biredi ya haɗa masa duk wannan ya yi ta'amu miskinan ya miskin ya ci yadda ne. wasu sukan yi tambaya a nan ya halatta daga farkon shigowar watan a dunkule ga baki ɗaya kawai a bada abin da ya tabbata shine a riƙa badawa idan an kai yinin shine daidai kada mutum ya ce ai bari kawai in tattara in bada a lokaci guda shi kenan sai idan yinin ya kai to daga nan sai mutum sai ya ɗauka sai ya bada na biyu a ashaykhul harimi dattijan da ya tsufa tsufan shi ya kai matuƙa shine alharin harimi alladhi la yaqdiru ala siyam wanda bai da ikon yin azumi wanda bai da ikon yin azumi kaga yaushe zai yaushe zai rama tsoho ne ya kai matukar da ba zai iya kuma magani ma yake rayuwa da shi magani ne zai zama abincin shi dole su ya sha magani kila a rana ya sha magani su uku kullum kuma to ya za a yi a ce ya azumi sau daga shari'ar musulunci ta ba shi dama ba zai yi azumi ba kuma ba zai rama ba to yaushe zai rama in ya mutu tunda rayuwa tashi kullum ƙara gaba take yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai saukar bai saukar da wani ciwo ba sai da ya riga ya saukar da maganin sai dai ciwo ɗaya shine alharam alharam tsufa tsufa ba yi da magani idan mutum lokacin shi ya yi na tsufa to shi kenan duk maganin da za a bashi a duniyan nan ba zai warke ba to kaga mutuwa zai yi domin rayuwar shi karshen ta ya zo to irin wannan shari'ar musulunci ta ba shi dama ba zai yi azumi ba sai ya ci abincin shi da rana in yamma ta yi siya ciyar da miskini idan ba yi da abin ciyarwa ma shi ke shi yake bukata a bashi shi ne miskinin ga tsufa da rashi babu wadata shi yake bukatar a bashi to idan wannan lokacin ya yi ba yi da abin da zai bada shi ce nan bai yi azumi ba kuma ba zai ciyar ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma wani rai abu tilas sai abin da ya bashi sai abin da ya bashi iko saboda haka waɗannan shari'ar musulunci ta ba su dama su aje azumi kuma ba za su biya ba na uku almar'atul waludu kulla sanatin mun yi batun tajiya matar da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara mata duk shekara sai ta haihu fahiyya da'iman baina hamli war ita rayuwarta kullum tana tsakanin ciki da shayarwa ciki da goyo haka Allah ya ƙaddara mata to duka ita ma kaga ba ranar da za ta rama azumin ai tunda ba a san ranar da za ta daina haihuwar ta daina shayarwar ba to kullum idan aka kai ƙarshen azumi ita ba ta yi azumi ba sai ta ciyar da miskini kwara ɗaya mabukaci muna ce malamai suna cewa miskini to in ka ce za ka yi fassarar miskinin a yadda malamai suka yana da wahala ganewa saboda sun yi saɓani a kai mutum biyu ne akwai alfaqir akwai almiski wasu suka ce alfaqiru ahsanu halan min almiski wasu suka ce almiskinu ahsanu halan min alfaqir wasu suka ce miskini ya fi wadata fiye da fakiri wasu suka ce fakiri ya fi wadata fiye da miskini to duka in ka tashi kawai sai ka haɗe suka ce mabukata duk wanda yake da bukata ko dai sunan shi miskini ko sunan shi fakiri shi ce nan saboda a malikiya mazhabin malikiya su a wajen in sun ce miskini shine man la yamliku quta sanatihi ban quta yawmihi wanda zai da abin da zai ci yau ma a wajen malikiya shine al-miskin al shi kuma man la yamliku quta sana shi kuma wanda bai mallaki abun da zai ci ba na shekara kaga nan waya wadata kenan kaga fakiri a malikiya ya fi miskini wadata hmm? su kuma wasu mazhabobin sai suka ce a'a miskini ya ci wadata suka ce ga miskini na da jirgin ruwa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasra kage yana da jirgin ruwa har suna aikin neman kuɗi da shi jirgin ruwa ko kuma kankanta shi akwai nan abu a ciki ko ko da irin kwale-kwalen nan ne wanda ake yake da fulafalai ake mai fito to ka gani sannan kuma ga annabi Musa alaihi salam yana zaune bai da komai bai da komai amma yana cewa ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin saqi lokacin da ya je madiyan ya ga waɗannan 'yan matan 'ya'yan wannan mutumin kirkin su biyu ya gan su mata ne masu natsuwa masu kunya masu kamun kai masu yaƙana sun koma gefe ba su kutse tseniya da maza maza na ta fagan-fagan ɗin ɗibar ruwa shi kenan annabi musa yana kallon su da ya gaza da aka gama duk maza ya ce ma haɗu kuma ci kufa mai labarin ku ci na nasi hatta yi abu ce ɗabi'ar mu babanmu ya mana tarbiyya ba ma shayar da dabbobin mu ruwa sai idan sauran jama'a sun gama wa abuna shaykhun kabir babanmu kuma dattijo shi yasa ka ganmu ma mu mata mun fito muke ciwo da kanmu to kaga fasa qalahuma annabi Musa da ya ga mutuncin su ya ji baban su waye sai je shayar musu da ruwa ya shayar da dabbobin su ruwa thumma tawalla ila dhilli daga nan sai ya sami inuwa ya je ya zauna a wajen sai ya daga hannun sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah tabbas a halin da nake ciki a yanzu duk abin da za ka aiko min da shi wallahi ina da bukatar shi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi duk wani alkhairi ya Allah ina da bukatar shi yanzu to kaga annabi Musa bai da kuma yan kira shi matalauci da kanshi ma ya kira kansa yace shi matalauci ne mabukaci ne to a takaice yan uwa idan an ce fakiri ko miskini shine mutumin da yake da bukata duk wanda yake da bukata to sunansa ne ne ko kace masa fakiri to eh. waye wani wadata waye wani talauci a cikinsu to wannan kuma tattaunawar malamai ce amma dukkaninsu mabukata ne suna da bukata to su za a ba fa kullu ha'ula'i duka waɗannan ukun da muka ambata da da mara lafiyan da ba a tsammanin ya warke da dattijan da ya tsufa tsufan da ya kai sai dai kawai a jira lokaci da matar da take haihuwar gwanne to dukkaninsu yufiruna za su yin azumi wala ya yaqduna ba za su rama ba bal yut'imuna makana kulli yawmin miskina sai dai kowace rana za su ciyar da miskini kwara ɗaya. da maraice rahmatan Allah yi haka ne saboda tausayinsa wa taysiran da kuma sassauka musu wa takhfifan da sassauta musu min Allahir Rahimir Ra'ufi daga Allah wanda ya kasance Ar-Rahimi mai tausayi ar kuma mai tausasa ma bayansa a mu'amala nan ba karamin sauki bane yan uwa kaga waye ba a bashi kofa ba kowa an bashi kofa kaga wannan duk idan mutum ka gan shi ya bari ya shi duk mutumin da ya bari ya shiga wuta ya yi makan shi kasassa ba domin duk kofar da shari'a za ta kulle maka kar ka shiga wuta ta kulle duk kofar da za a bude maka ka shiga aljanna an bude maka wallahi ba mu ikon yi a sinfus salis nau'i na uku na mutanen da aka ba su uzuri cewa ba sai sun yi azumi ba man yufqir wa la yaqdi wa la yut'im shine wanda zai yin azumi wa la yaqdi ba ramawa a kansa wa la yut'im kuma ba zai ciyar ba kaga shine na uku fa hadha huwa shaykhul hari wannan shine wannan da dattijan da aka faɗa mana wanda kawai jiran lokaci ake yi awil maridu alladhi la yurjabuhu ko kuma mara lafiyan da ba a tsammanin ya warke aw tilka almar'atu waludu ko kuma wannan matar wadda ta kasance ne yawan haihuwa allazina la yajiduna ma yut'imuna bihi miskina wadanda ba su da abin da za su sama su ciyar da miskini da shi to an sauƙaƙa musu ba za su yi azumi ba ba za su rama ba ba za su ciyar ba saboda ba su da abin da za su in ka ce su yi azumi ba za su yi azumi ba dama shi ne aka ce kashi sai aka ce to a makwafin yin azumi tunda ba za su samu damar yin azumi ba to su ji a aljihunsu aljihunsu ya amayar ya fitar to babu kuma aljihun barkacce ne ko tuntuni ma ba shi ma kwata-kwata ba ma yagewa yi ba to ya za ka yi da su to sai shari'a ta ce su tafi an yafe musu liƙaulihi ta'ala saboda Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma wani rai sai abin da ya bashi abinda Allah bai dora maka ba zai tambaye ka ba shi yasa duk abinda ba ka da ikon sa tabbas da gaske to Allah ba zai tambaye ka ba idan ba yi ba amma kuma kakkai sakaci da abinda Allah ya baka iko kansa duk damar da Allah ya baka to yi kokari kai amfani da ita abinda kuma Allah bai baka ba to ba zai tambaye ka kanshi ba wa qawlihi da kuma fadin sa da yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma wani rai sai abin da ya yalwata masa sai abin da yake da yalwata yake da ikon yinsa daga nan ne Allah zai tambayi mutum idan bai yi ba amma mutum Allah bai ba shi iko ba to ba zai tambaye shi ba so daga waɗannan ukun Allah bai ba su iko ba la yaqdiruna ala siyam ba za su iya azumi ba sannan wala yaqdiruna ala al-it'am ba za su iya ciyarwa ba to shi kenan saqata as-siyam wa saqata ma'ahu al-it'am ba azumi ba ciyarwa ba ramawa Allah ya suka kamus to kun ga wannan kenan al-mabhasu shabi'u abin nan mas'ala ta bakwai a ƙarƙashin hukunce hukuncen azumi ba'dul ahkam al-muhimmati al-ammati al-muta'alliqati bis wasu hukunce hukunce masu mahimmanci waɗanda suke ga waɗanda suke da alaƙa da azumi nan za a kawo matsalolin da suke gama mu baki daya da za su iya shafar kowa ko za su iya shafar al'umma to me hukuncinsu al'awwal na farko man kana ya mutumin da yake yin sahur yake yi fasami al'azana sai ya ji ana kiran sallah wa fi yadihi sharabun alhali a hannunsa akwai abin sha kaya haka da kunu ko kai haka da kofin shayi sai kawai sai ladan ya kwala kiran sallah kiran sallah na biyu wanda da shi ne ake tsaida buɗa ake tsaida sahur to fal ya qadi shari'a ta ba mutum dama ya gama ya karasa wata rana sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sahur a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kira sallah a masallacin manzon Allah sama sai sayyidina Umar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai maza sama ya kalle sai ce karasa hmm. sai muka ce da sauri lakin la ya'ani haza wannan baya nufin an yarda a shuba awwalan ba'da sama'il azan wannan baya nuna baka fara ba sai aka kira sallah sai ka ce ai an ce idan mutum ya ji an kira sallah akwai abu a hannunsa na sha toyi a'a ana nufin kana cikin yi ne to shari'a ba za ta tsinke ka ba amma ba riga ka fara mutu rana sai kai dore Allah ya sauka rana Allah ya sa a sauka lafiya amma ba ba ba ba ba rana ba ka da sahur mu gane bambancin fa ina jin ai mun gane da Hausa din muke magana mutum yana cikin cin abinci sai kawai aka kira sallah bai gama ba to ya karasa amma bai riga ya fara ba to kai ya fara ya fara ba akwai ƙa’ida ta fikihu da malamai suke cewa suke da ƙa’ida suke cewa laisacin mu da wamatu kalifti dai laisacin mu da wamatu kalifci daya ko yi ufafin filisti dama ma la yi ufafin filisti ana yafe ma mutum a abin da yake ya riga ya shiga abin da ba za a yafe masa ba in yanzu zai fara in wannan hukunce hukuncin suna da yawa a shari'a baya halasta mutum yana aikin hajji ko umara ya sa turare baya halasta kaga fararwa zai yi kenan amma da zai sa turare kafin ya fara aikin hajji sai ta jin kanshi a jikin shi da ya zo sai a ce wane wannan kasa turare da ke ce wallahi ta ranar da zan shiga harami na sa to bai da laifi amma in yanzu ya sa to ya ja ma kanshi akwai fidiya a kansa to fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sai ya yi ɗayan abu uku kun ga misalinsa. misali na biyu ne aikin hajji uku umara baya daura aure kana cin aikin hajji sai a daura maka aure ba a yi ka daura a daura maka aure amma ya halasta matar da mutum ya sake ta sakin kone ya dawo da ita saboda ai auren tuntuni dama akwai shi kuma idda da take yi ta an ba ta dama ce shi ma an ba shi dama ce su tsaya ta shirya ma kansu saboda ka ya halasta a yi raja'a amma ba ya halasta a yi sabon ɗaurin aure mun gane wannan to daidai yake da irin wannan hukuncin ya halasta a shari'ar musulunci ne sahur wanda zai yi azumi yana cikin cin abinci sai mai kiran sallah ya kwala kiran sallah to ya karanta yi sauri ya karanta amma baya halasta an kira sallah kawai shi ke nan mutum ya tashi kawai an yi ana kiran sallah kawai zai ce bari ya sauri ya ce yi sauri ki haɗa min shayin ko da ba madara ya ce ma matarsa a ba zai yi haka in yi haka wannan ya yi makan shi kasassaba sai ya rama azumi mun gane wannan wannan ka'ida ce الثاني نبي من كان عليه قضاء رمضان دو وند أكي بنشو باشر رمضان ففرط في سكتشي حتى أتى رمضان آخر هو رمضان دين يزو يصومه ولا يطعم مسكينا to ya azince shi ba sai ya ciyar da miskini ba wal ya tuban ma Allah thumma ba ba'du daga baya sai ya rama a suna cewa idan mutum ya yi sakaci ana bin shi azumin watan ramadan na bara sai bai rama ba ya bari har ramadanin bana ya zo nan da 'yan kwanaki to gwaggwadon azumin da ake bin su sai ya ciyar da miskine kuma ana nan ana bin shi bashi malaman malikiya suna da suna da wasu ka'idoji da suke amfani da su wanda ke sa wani zubin mutumin da ya yi ma shari'a karan tsaye sai su mushi punishment sai su ladabtar da shi to wannan yana ciki amma dai babu dalilin da ya tabbatar da haka sau daka idan mutum ya sakaci ana bin shi azumin watan ramadan bai biya ba har wani ramadan din ya zo to ba abin da ke kan shi sai ya rama sai kuma ya tuban ma Allah mun gane hmm. za ta zama kamar sabuwar fatawa ga wasu shi yasa na dan yi bayani na uku an an-niyyatu laysat qawlan bil lisan niyya ba magana ake da baki ba innama hiya iradatun fil qalbi nufi ne a zuciya kamar yadda muka bayani a baya hmm. kawai ka ji a ranka cewa zan yi azumi gobe da in an ta gobe zan tashi da azumi shi kenan shi ne niyya amma a zuciyarka ka ji dan Allah za ka yi shi ne ake bukata to an niyyatu laysat qawlan bil lisan niyya ba da harshe ba shi yasa malaman mu suke cewa an niyyatu mahallu hal qalbu niyya ita wajen ta zuci ne ba a yin ta da baki ko aikin hajji da kake cewa abin nan kake cewa allah labbaik Allahumma hajjan ko labbaik Allahumma umratan wa hajjan ai ba niyya kake faɗi ba kana iya faɗin nau'in aikin hajjin da za ka yi amma niyya kamar ai kai ta tun da za ka taho gida eh, ka ganka a fot ai ka riga ka ɗaura niyya man akala الرابع نهدو من aw shariba ko ya sha nasiyan da mantuwa fi ramadana ramadana da rana na ramadan da rana da yinin ramadan fala a alaihi babu komai a kansa da mantuwa manzo Allah ne ce fa inna ma at'amahu Allah wa taqaw Allah ne ya ce da shi ko ya shayar da shi kaga dama azumi shi tsoron Allah ne Allah ya san wane ne ya karya azumi da gangan wane ne kuma yi da kusuri yasa an ban mutum da Allah so daga duk mutumin da ya karya azumi da mantuwa shi kenan ya manta azumi yake so sai sha ruwa to fa yutimma fa inna ma at'amahu Allah wa saqah Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi shi kenan ba za ka ce masa sai ya rama ba الخامس يجوز استعمال المعجون يا هلت متين يا da abun goge baki باكي شيني المعجون من جوجة باكي wanda kuke ce ma makilan duk da makilin talla kuke ma kamfani ɗaya ko ba haka bane kamar yadda kuke ma omo talla kamfani ɗaya ne wannan sunan nau'i ɗaya ne amma man goge baki shine sunan shi da hausa ko ba haka bane <laughs> shi kuma wancan garin sabulu shine sunan shi لتنظيف الأسنان في نهار رمضان سبو goge baki da tsabtace shi شيء رمضان أسواكي ya halasta. to tun da asuwaki ya halasta shi malamai suka ce alma'ajun shi ma ya halasta wato man goge baki ya halasta mutum ya goge bakinsa da rana kamar yadda ya halasta ya amfani da asuwaki haka ya halasta ya amfani da buroshi ya sa ya lakuta man goge baki ya goge bakin shi bai saba ma Allah ba wannan fatawar da malamanmu na wannan zamanin suka bada kenan manya-manya A na shida. alhuknatu tibbiyatu ay ma mutum allura alluran likita la tufsidu sauma allura ba ta ɓata azumi illa kanar gida gidaiyatan sai dai idan ta abinci ce kaman drip ai ma mutum ƙara ruwa irin wanda ake bada na abinci ko kuma ya zama ana ba shi abinci ta hanci to wannan kan azumin shi ya kare amma allurar da za a mutum ta malaria ko allurar da za a mutum ta typhoid ko wani rashin lafiya ba ta ma abinci ba ce ba ana ba shi ba ne don ya ci a matsayin abinci to azumin shi yana nan kuma wannan allurar tuntuni malamanmu sun san tafa ba wai yan shekarun baya ba ne in kana duba littafan fikihun malikiya da wasu mazhabobin waɗanda suka ɗan yi nisa shekarun baya za ka ga suna bayani a kan alhukuna har da abin da suke ce ma hukunatul ihlil eh. to allura ba ta karya azumi as ya yajuzu liman yatbakhu at an yatazawwaqahu thumma yamujjahu ya halatta ga mace da take girki ta dandana abincin sai ta farzar ta ji gishiri ya ji ai abin zai zama abin tashin hankali a ce an gama bude ba ta aka maka abinci gishiri yayi ba ko ba ko ko akwai kwanci hankali a lokacin da yawan aure na samun matsala a wannan lokacin kana zuwa aka zauna ana son sai ka ji abinci ne abincin buɗe baki ya jawo wannan rigima saboda ar-rajulul jaw'an huwa ar-rajulul ghadban in mutum yana jin yunwa to yafi kowa fushi ka ce mai sanni ya ce lafiya lau ce na kwana ya ce ban gan ba yunwa yunwa ba ta da hankali shi yasa aka ce kada alƙali ya hukunci lokacin yana jin yunwa manzal sun ya ce kai yi alƙalanci lokacin yana hushi sai malamai suka ce kai yi idan yana jin yunwa saboda halin su ɗaya yunwa tana jawo hushi tana jawo ɓaciyar rai to kaga wannan lokacin lokaci ne da ya kamata a yi takatsantsan game da shi shi sa shari'a ta ba da dama mace idan tana girki ko kuku a gida su ɗanɗana abincin in sun ɗanɗana ba haɗewa za su yi ba sai su fita shi ce الثامن لا تمنع الاستحاضة من الصوم جنن شيو دا ماتا سكي تبايا هنا أزمي akwai jinin al'ada akwai jinin ciwo duk wata mata suna yin jini ya danganta da kwanakin da su kowace take yi to da abin da ya ƙara akan kwanakin da mace ta saba da shi ya zama jinin ciwo to wannan ba zai hana ta yin azumi ba kamar yadda ba zai hana ta yin sallah ba mun gane a istihaba التاسع نترى لا يجوز الوصال أصلا بايا حلسة متين يتزرتشي ne ya zarce ya azumi shine mutum ya zama ba zai yi buɗe baki ba ba zai yi sahur ba kawai shine wifal an ɗau azumi misali ɗaya ga wata sai a kai yamma a kira sallah shi sai ci a shi ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba ba zai yi komai ba sai ya ci gaba lokacin sahur ya yi tashi ya sahur kawai shi ke ne ta zarci kagun da ya zama irin azumin yan gidan yari kenan irin yan gidan yarin kasashen waje mutum yana da wata bukata sai ce shi ya daina yana yajin cin abinci sai ga kungiyoyi sun zo suna ta lallata su amma a Najeriya wallahi an kai sai dai ka mutu ba wanda zai lallashe ka dama mutane nawa suke azumin ma ba na yajin aiki suka yi ba suke yajin aikin cin abincin na dole shi ne za ka ga irin matasanmu waɗanda suke da takarci a kwakwalwarsu wai suna kwaikwayo irin waɗannan in kai mutuwa za ka yi ba wanda zai zo ya lallashe ka a najeriya su ko a can sai har gwamnati ce ka girgiza ce ga wani can a gidan yari yana yajin cin abinci a ta yan jarida ce ta yama ɗiɗi sai kai gwamnati ta ji tsoro sai a biya mishi bukatar shi amma najeriya kai to kaga wifal kenan ka zarce illa idza wasala min sahrin ila ne. sai dai idan mutum zai yi tazarcin ne buɗe baki ne bai yi ba amma zai yi sahur idan ya ɗauki sahur to ba zai sake cin abinci ba sai wani lokacin sahur wasu malamai suna ganin ya halasta za a iya yi eh, saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa eh, ya ce duk wanda zai yi tazarce to yayi ila sahar in ya kai in lokacin sahur yayi to ya ci abinci amma buɗe baki in bai yi ba to shi kenan wasu kuma malaman suna ganin mazan sama ma duka ya hana saboda shi yana yi sahabbai suka zo suka ce ya hadisi mutafaqun alai bukhari da muslim suka zo suka ce ya rasulullahi innaka tuwasil wa tanhana 'anil wisal ya ma'aikin Allah kai kana yin tazarci mu kuma kana hana mu ce ce inni lasu ka hayatikum inni ut'amu wa usqa ni ba kamar ku nake ba ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni manzo sama bai da bukata abinci ubangiji yana ciyar da shi yana shayar da shi shi sai manzo sama ya ce to shi duk wanda ya ce zai yi ya zo a aka fara kwana ɗaya kwana biyu da yawa suka fara raccewa manzo sama ya kalle su shiwu a zuciya shi bai ce musu komai ba sai aka yi sa'a kawai sai aka ga watan sallah suka ce Allah ya ce mu manzon ne ce Allah ya ce ku ai so a ci gaba da yi ba na hana kuma kuka ce ba za ku yi ba in ni lasu kaya ake ku to daga manzan Allah kuma shi wisal zarce a wajen sa halas ne qat'an saboda illar da ya faɗa cewa inni ut'amu wa usqa ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni to amma kufa kaga ba ne wannan falalar ba mai wannan eh, khususiyya yan uwa abin da yafi shine ka bi tsarin da shari'a ta ce ayi asali ayi sahur kuma in ka san kai kana da bukatar abinci mai nauyi ka ka ci shari'a ta baka dama ka ci abinci sosai saboda ka samu damar yin azumi lafiya lau in kuma ka san azumi ba abinci ne nauyi na baka wahala to ka ci abin da kake ganin zai amma alal aqall ku da ruwa cokali ɗaya ne ka sha da sahur din nan ta saharu fa inna fi sahuri baraka kada ka bari wannan albarkar ta zama ka rasa ta wal idan ba mu gane me ake ce mata zarci a azumi ba huwa adamu al-iftari baina ayyamis sawm shine mutum ya zama ba zai buɗe baki ba a cikin kwanakin azumi kawai ya tayi saboda ka yi buɗe baki ka yi sahur dukkaninsu suna da albarka kuma aka ce buɗe bakin ka gaggauta yi saboda ka ba burgewa ba ce ka ci aini ba na cin abinci sai bayan ishai a ba ka ci komai ba to ka ba kanka wahala alal aƙalli ko ruwa ko dabino ko ɗan icce a ta samu ka ci shi kenan sauran kuma ka bari sai lokacin da ka ga damar kayi الصوم إمساك عن الشهوات من فرج وأكل أو شراب أو فم أد الصيام حقوقه لا تبخسوا كي ترجوا كي تربه جنات رب الأكرم لا جيبة ونميمة في شهره لا تكذبوا بلسان قول ملجم كفوا عن الإتيان في أيامه قوموا بليل بالخشوع الأقوم الصوم شيدي أزم إمساك عن الشهوات شيني كاني ودقاء sha'awa-sha'awa abin da rai ke so min farjin wannan sha'awar ta al'awara auwa aklin ko ci au sharabin ko kuma abin sha aufamin ko kuma abin da za ka yi da bakinka na maganganu duka abin da azumi yake hukunta maka ka kame kakkai addu siyama hukukahu ku ba azumi haƙoƙinsa la tabkhasu kakku tauye masa haƙƙinsa kai tarbahu jannati rabbil akrami domin ku rabauta ku samu riba ku ci gajiyar samun aljannar ubangiji na al'akrami wanda ya fi daraja wanda ya fi girma wanda ya fi baiku da kyauta na ribatun ba a gulma a azumi wani mimatun ba a haɗa faɗa an namimanci fi shaharhi a cikin watan ramadan la takdibu kakku riƙa yin ƙarya bilisani ƙaulin muljami da harshen da ya kamata a ce ku ɗaure shi harshe ɗaure shi ake yi da ramadan ka kama harshenka ka ɗaure shi ne muljam ɗin kufu anil isyani ku kame daga sabo fi ayyamihi a cikin kwanakin ramadan qumu bilailin ku tashi ku yi sallah da daddare bil khushu'il aqwami ku zama kuna da kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kankantar da kan da yake tabbatacce abin da ake bukata kenan wannan shi ke alamta mun gama bayani a kan abin da ya shafi azumi da hukunce-hukuncensa gwaggwajen iyawa alfaslu sadisu fasali na shida siyamu ramadan tsayuwar ramadan yin sallar dare a ramaban wancan siyamu ramaban wannan kiyamu ramaban. falmu'minu ya sumu fi hari ramadan mummuni yana yin azumi da yinin ramadan sun ya ƙomu fi lailihi sannan da daddare ya tashi ya lai ya tashi sallar dare da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ta sama ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya tsayu da ramadan imanan yana mai imani da Allah wahtisaban kuma yana neman Allah ya bashi lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kai kiyamul layli dan uwa Allah zai gafarta maka duk fa da nake nema kenan Allah ya gafarta mana kada mu shiga wuta wa tahtahu mabahis a ƙarƙashin kiyamar Ramadan akwai mas'aloli al awwal akwai mas'ala ta farko waqtuhu yaushe ake yaushe ake tsayuwar dare a ramadan yabda'u waqtu qiyam ramadan ba'da al-isha da zara an gama sallar isha'i to lokacin qiyam ramadan ya shiga wa yantahi bi tulu'il fajr as sannan kuma lokacin sa na karewa ne idan al-fajr na gaskiya ya bayyana to daga nan lokacin babu qiyam eh, sai dai kai raka'atul fajr sai kuma a tafi ai sallar asubahi fallailu kulluhu maqamun shi dare ga baki ɗayansa dukkaninsa matsaya ne shi ana tsayuwa a cikinsa lakin alwaqt al-afdala sai dai lokacin da yafi wa akhirul waqti shine ƙarshen lokacin wa kana yantahi witruhu ila sahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wutirin sallarsa ta dare yana yin ta ne a ƙarshen dare ƙarshen lokaci shine wannan an fi kuma sa akhiruhu mukhtaruhu kenan ƙarshen lokaci kuma lokacin da aka fi so ke daga in mutum ya samu an samu dama tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshen sa ya zama da ƙarshen dare ake yin ƙiyamu ramadan ya fi amma tarbiyyar mutanenmu da yadda aka saba ba laifi ba ne yadda ake yi da zarar an gama sallar isha'i sai a ɗora ba laifi ba ne an yi daidai saboda wannan shine farkon lokaci amma dai wanda aka fi so shine a kai shi ƙarshen dare mutane na dawa sai su yi sahur shi kenan sai su jira kuma alfajir ya keto su yi raka alfajiri daga nan kuma sai a zo a yi sallah asubahi ya fi almabahasu sani bincike na biyu wannan ma zai yi adadu raka'atihi adadin rakawo'in da ake laisa liqiyami ramadan adadu raka'atin mahdudun malamai da yawa daga cikin magabata da kuma waɗanda suka zo bayan su sun tafi a kan cewa tsayuwar dare ba ta da ƙididdigaggun raka'o'i bali al-matlubu tulul qiyami wa kasratul qira'a abinda ake bukata shine tsawaita tsayuwar da kuma yawaita karatu wannan fatawan malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi kenan amma wasu malaman suna ganin ba a wuce raka'a sha uku ko a wuce raka'a sha ɗaya suka ce raka'a sha uku in za an an tashi sai a yi raka'o'i guda biyu masu sauƙi sannan kuma sai a zo sai a ci gaba da yin sha ɗaya har a gama wanda kuma suka ce zalla sha ɗaya za a yi suka ce sha ɗaya kawai za a yi to da matsala ce da aka yi saɓani a kanta da yawan mu mun karanta kiyamu ramadan na malam الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه fahimtar ta ita ce ka a wuce sha ɗaya ko Allah ya gafarta masa to tun a zamaninsa akwai manya-manyan malamai sa'o'insa waɗanda suka tattauna akan wannan matsala kamar bin baz rahmatullahi alai ya saba masa akan wannan fahimtar kamar a sheikh muhammad bin salih al-usaimin ya saba masa akan wannan fahimtar kamar a sheikh bata bin abdullahi abu zaid waɗannan duk manya-manyan malamai ne waɗanda sun yi rayuwa da mala albani kuma suna jinjina masa shi ma yana jinjina musu so daga matsala ce mai sauki ba matsala ba ce ta ta da jijiyar wuya abin da ake bukata tsawaita tsayuwa da kuma yawan karatu misali wani ya raka a uku fi yi izifi uku a izifi usufi uku ya a raka a uku kowace raka izifi ɗaya sannan ya ruku shi kuma wancan ya je raka a sha ɗaya amma ga baki da izifi ɗaya aka faranta ifi ne aka karanta kaga wancan ya fi tsayuwa duk da rako'in shi ba su da yawa mun gane faman qassara fi adadin raka'ati atala qiyamaha duk wanda ya takaita kara'a adadin ya takaita fi adadin raka'at a adadin raka'o'i da yi da yawa ba to atala qiyamaha to ya tsawaita tsayuwa ranar da za a ce mutane a yi raka'a uku to ranar fa ai karatu ne tsawo kwarai da gaske kowa ya shirin za a yi karatu mai tsawo ne in aka ce za a yi raka a uku wasu masallatan ai suna ta canzawa ko wata ran su uku wata ran su biyar wata rana su bakwai wata rana su sha ɗaya haka dai to duk ranar da za a yi ɗan kalan ɗin nan to kowa fa ya shirya fa za a tsaye ne eh, tsayuwar daka za a yi haka ya kamata a yi wa man qassara fil qira'ati kassara adadin raka'at wanda kuma ya takaita a karatu to shi ko ba laifi ta a yawaita abin nan a yawaita ya yawaita raka'o'i ba daidai ba ne kullum a karanta alamtar kaifa zuwa nasi wannan ba girmama addini ba girmama addini shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya dawo da ya jaddada wannan sunnar ta tarawihi bayan ta mutu manzo Allah sama yayi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zamanin sa sai ba ayi ba sayyidina umar radiyallahu anhu ya shigo masallaci ya tarar da ana ta kowa yana ta sallashi masallaci ya cika eh, kaman zuma kowa kana wannan bai jin karatun wannan sai sayyidina umar ya ce kai zan tsaina muku limani daya kowa ya bi liman daya kaman yadda manzon sama ya mana to da ba bid'a bace manzo Allah sama yayi kiyamu Ramadan da mutane iyaka kawai ya daina fitowa ya ce hashiyata an taraba alaiku na ki fitowa ne kashe gari saboda ina jin tsoron ka Allah ya wajabta muku ita ko ba za ku iya ba saboda tausayi to bayan mazan sama ya rasu za a farlanta wani abu kada ba za a farlanta ba dan nan a matsayin sunna to sai sai na Umar sai ya dawo da ita ya naɗa Ubayyu ya zama shine lima to da ya zo zaben limamai alaran mumin ya zaɓo. wanda za su riƙa jan karatu da yawa kwarai da gaske saboda so ake yi a tsayin da gaske amma a zo a ce kawai shi kenan nan tara fa fa'ala ka bi a fadin fil kullum a'a bai kamata ba a ramadan muna jin alam tara fa ko da yaushe ana mana tuwon azumi ya zo kuma dan nota da mu cikin cikin mana tuwon su ma a ba ta haƙoƙinsu to wanda kuma suka fi mune su ne wanda suke aya ɗaya su yi hutu kuma a cika a masallacin wallahi ba daidai ba ne ya kamata mu girmama Allah kawai liman ya ce Allahu akbar ya fati a kawai zai ce sun manazar Allahu akbar a ɗago a ta biyu sun ma'abasa wa basar a ta biyu ina girmama Allah a cikin wannan wallahi ba daidai ba ne ban ce sallarsu ba ta yi ba amma wallahi ba su daidai ba ba su girmama addini ba a yi karatu sosai a tsayu sallah ce ta nafila in ka gaba za ka zo ba toshi shi amma dai abin da ya kamata shi ne a tsawaita karatu a yi karatu na sha faɗa ni ina ganin allah ƙalli manyan karanta shafi guda a kowace raka'a in an gaza to a yi rabin shafi rabin shafi amma ba a yi ta kawai wurwurwurwur a yi a magama ba har an ƙasa ma masallaci sunaye wa akwai masallacin masallacin masallacin katafila wai shi ne inda ake ba a tafiya da wuri inda ake yin karatu mai kyau akwai ko masallacin martandi fi dandanan an yi an gama ko fijo haka ake cewa ba daidai ba ne wannan man kama nabi sallallahu ya yace man kama duk wanda ya tsayi ramadana a watan ramadan imanin yana mai imani da Allah ya ce wannan aikin wa ihtisaban kuma yana san Allah ya bashi lada kana san Allah ya baka lada zaka zo kana yin wannan kokofan kuciya wani wallahi kafin wani ya rufu'u liman ya dago kafin ka gama shiryawa ka tafi rufu'u liman rufu'un da ya tafi ya sami Allahu liman hamidu ai akwai wanda aka ban labari aka ce wani masallaci har express ake hawa a tafi saboda aje a gama sai mutum ya tsaye da express shi ma dan express din ya san masallacin da ya ga kai haka yana ganin kai haka zai tsaya can za ka ce yi eh, sai su tafi to ba daidai ba ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara ana buƙatar ulul qiyam tsayuwar ake daga cikin uh, fassarorin da malamai suka yi cewa ƙumu lillahi ƙaniti daga cikin ma'ana alƙunuti akwai tsulul ƙiya a tsawai tsayuwa a daɗe a tsayi hmm? wa ƙawar da nabi sallama salatun laili masna masna manzo sama ya ce sallar dare a ta yi biyu biyu ana sallamewa saboda a ba mutane su huta a biyu a huta to amma an ruwaito wasu ruwayin da suke nuna ya halatta za a iya haɗawa a yi raka'o'i takwas ba a huta ba sai an kai ta takwas sun daga nan sai a zauna sai a yi tahiya sai a sallame kaga wannan ranar ya kamata masallaci ya shirya buɗe baki ya a ci kaji in aka ci kaji to sai a yi wannan nau'in ai kun gane ai duk masallacin da za su yi irin wannan to ranar sai a ce to duk wanda zai zo zai zo to yanzu ne tun buɗe baki a nan za a yi buɗe baki aka gama buɗe baki sai a ce ba wanda zai tafi kan wanda ya tafi tun da masallaci ya ce da kai to za a yi kiyamu sai liman ya bayani ya ce za mu yi raka'o'i takwas a haɗe ba mu huta ba kowace raka'a za mu karanta shafi ɗaya har yanzu ba a yi izifi ɗaya ba ka gani kuma mutanenmu za ka ga abin da zai baka mamaki wanda baya iya tsayi wannan in ya je umara saudiya sai ka ga da shi ake yi su saudiya da su biyu suke yi ma kafin su daina yi su bi da aka musu nasiha cewa ɗaya ake yi za a zo a yi bayan an gama sallar isha'i sannan kuma can da daddare za a sake fitowa to za ka ga mutanenmu duk da su ake yi amma in sun dawo nan kuma tunda baƙaƙen fata ne limaman su ba za su yi da su ba kuma ko da limama muna da makaranta wanda a su tafi ta laraba ma daɗi to kage shi ne wannan so daga salatun lai salatun lai masana masana a riƙa yin biyu ana sallamewa haka manzala sama ya fi a yi biyu saboda nishaɗi in ana yi ana tallame wannan an ba mutane dama wasu waɗanda suka ɗan ji gajiya sai su huta shine abin da zamu shiga nan gaba ai kaifiyat din al-mabhasu thalith a ada'ihi ya ake hunaka kaifiyatun kathiratun liqiyam ramadan akwai nau'ukan yadda ake yin ayuwar daren nan tarawihi kala kala lakin al-kaifiyat al-mukhtarata amma abin da ci an yu'adda masna masna a yi bibbiyu bibbiyu sun mai yuktama bi wahidatin wahiyar witru daga nan sai a zo a cika sallar da kwara ɗaya ita ce ake ce mata witiri da kau kama kala nabi sassan salatun laili masna masna kamar yadda masu ne ce sallar dare a riƙa yin ta bibbiyu bibbiyu fa iza khashiya kuma subha idan ɗayan ku ya ji tsoron ka asuba ta riske shi salla wahidatan to sai ya raka a ɗaya fa lahu ma salla sai ta masa wutarin abin da yi ko da ka zo da niyyar da za ka yi raka'a ka zane sai ka ga alfijir zai iya keto maka ga kuma safar na jiran ka to sai ka rage sai ka yi misali ka yi niyyar za ka yi raka'a goma sha ɗaya misali to sai ka yi raka'o'i shida sai ka ga lokaci ta ya ƙure to shi nan daga nan sai ka yi raka'a ƙarshe wutar shi mun gane ya ويستحسن أن يقرأ في الركعات الثلاث الأخيرة ما يلي أنسو إذا متنزيري أركو إن كرشي قدا أكو توقع أبند سنة تزود أكرنتا في الأولى ركع فرقو دا نكي كمة شفعي تفرقو سبه اسم ربك الأعلى وانا من سابع قوبا سابا كنشي بني توهكا وفي الثانية ركع تبيكما قل يا أيها الكافرون متن يكرنت قل يا أيها الكافرون wa fil akhirati qul huwallahu ahad ita kuma a ƙarshe mutum ya karanta qul ahad wasu malamai suna ganin hadisin da yake bayani akan karanta falaki da nasi yana da rauni hmm, sai mutum ya tsaya ya karanta kulhuwallahu ahad in kuma ya karanta wasu surorin ba waɗannan ba daidai ba laifi ba amma wannan shine abin da aka fi so yi. Eh, idan mutum zai shafa'i da wuturi kamar yadda muka saba faɗi to sai ya karanta sabbi a shafa'in farko shafa'i na biyu qul ya ayyuhal kafirun wutiri kuma na ƙarshe kenan sai karanta qul huwa shikenan sai ruku'u daga nan kuma sai thumma yustahabbu al-qunutu taratan sannan ana son ayi al-qunuti wani lokacin fi akhir al-witri qabla ruku'i a ƙarshen wutiri kafin ayi ruku'u sawa'un kana al-musalli munfaridan aw imaman daidai ne mai sallan nan shi kadai ne ko liman ne shi mutum zai wutiri. wa lafzul qunuti huwa ga yadda manzo ya karantar da jikansa al-Hasan anhu yadda ake al اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك wannan lafazin alkunuti kenan da alhassan radiyallahu anhu ya ruwaito tun yana dan karami manzon Allah sama ya koya masa Allahumma hadini fi man ya Allah ka shiryar da ni a cikin waɗanda ka shiryar da su kaga wannan ga yi dama ka ce ihdinas siratal mustaqim so nawa kai ta faɗi to kuma sai ka goya da wannan Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka shiryar da cikin waɗanda ka shiryar su wa'afini wa'afini man afai ya Allah ka kubutar dani ka tsare ni daga sharrura daga duk abin da bana so cikin waɗanda ka kubutar da su don Allah ku duba tsadar waɗannan addu'o'i kuma kana yi fa kasan Allah ne kawai zai maka haka wani ba zai ma ba ba wanda ya isa shiryar da kai ba wanda ya isa kubutar da kai sai Allah wa barik li fi ma a'taita ya Allah ka sanya albarka a cikin duk abin da ka ba albarka shine albarka ita ce kai zauna da kyau albarka ita ce Allah ya sanya alkhairin da ba zai ƙare ba a cikin abu shi ne albarka alkhairi ya zauna cikin abu ya tabbata a cikinsa shi kuma abin da ake ce ma alkhairi shi ne duk abin da zai saka farin ciki na har abada ba za ka taɓa bakin ciki ba shi ne ake ce mashi alkhairi ai to kagan Allah ya karɓi wannan addu'a ai mutum ya gama morewa wasrif anni sharra ma qadait ya Allah ka kawar mini da sharrin abin da ka hukunta da zai faru da ni addu'a na koran kaddara yan uwa manzon Allah sama yana cewa a hadisi ingantacce la yaruddu kadara illa ad-du'a ba abin da ke koran kaddara sai addu'a Allah na iya kaddara ma mutum wani abu tunda dama baka san ya kaddara maka ba ai amma kayi addu'a sai Allah ya kawar maka da wannan abu fa innaka taqdi bil haqqi ya Allah kai ne kake yanke hukunci da gaskiya wala yuqda alayka ba a yanke maka hukunci fa hula la yazillu man walayt ya Allah duk wanda ka so shi ba zai kaskanta ba wala ya'izzu man adai ya Allah duk wanda kai gaba da shi ba shi ba ɗaukaka ko da mutanen duniya sun daukaka shi daukaka banza ce tabarakta rabbana ubangijinmu albarka ta tabbata a gare ka wata alai kuma ka ɗaukaka na manja babu mafaka da maguda minka a guje maka illa ilaika sai dai a dawo wajenka <laughs> shi Allah in ka gudu daga gare shi ba wajen wanda za ka shi yasa in ka mai laifi kuma ka je wajen shi da ka yi laifi to abin da yake so ka zo ka kawo kanka ka ce gani Allah na yadda na yi laifi ya Allah ka gafarta mu shi kuma Allah sai ya ji daɗi sai ce na gafarta maka shi ya sa da daddare sai ya buɗe hannunsa ga waɗanda suka yi zunubi da rana don su tuba da rana ya buɗe hannunsa ga waɗanda suka yi zunubi da daddare don su tuba kullum kofar shi a buɗe take wasalin lazi abuwa buhu la tughlaqu ka wanda kofofinsa ba a kulle su ba yi da hajibi ba yi da ɗan tsaro ba cika fom ba cika fom in za ka je wajen Allah ba ka bukata ce ka cika fom to kun ga wannan addu'ar ana yin ta idan mutum liman ne sai mai da shi jami'i Allahumma hadina saboda mamun sadika ai za su rika cewa amin ko go kawai zai ka ji liman yana Allahumma hadini fi man kai ta cewa amin gaskiya ba zan ce ba shi kiɗe ke ma shi addu'a ba ban da ni a mahadi na? jam'i sai ya ci gaba da faɗin sa da jam'i jam'i su kuma mamu suna cewa amin walahu an yaji da ba'd al-adiyyati al-qur'aniyyati wan nabawiyya babu laifi liman daga nan ya ƙara wasu addu'o'in da aka samo su a cikin alqur'ani ko sunna kamar su rabbana atina fid dunya hasana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا da sauran addu'o'in da suka zo a cikin alkur'ani addu'o'in da aka ce akwai mutanen da sun ga rabbana sai su ɗauka addu'a ce a ƙur'ani akwai abin da ba addu'a ba ne akwai rabbana amma ba addu'a ba ce da aka yi wa ƙalu rabbana na lana ƙabla yau min hisab kayi wannan addu'a kafare ne Allah yake ba da labarin su suka ce ya Allah mu dai ka ba mu rabon mu cinye tun kafin aje filin tashin alkiyama to kawai sai ka ji mutum yana Allah rabbana ajillana qitna qabla yawmal hisab kan wannan ba addu'a ba ce shi yasa irin littafan nan da ake rubuta ma mutane na rabbana rabbana su ta siya ba daidai bane irin masu wanda yan baro suke yawo da shi duk bid'o'i ne a cikin su da yawan su ga addu'o'i nan waɗanda malaman sunna suka tattara ka samu addu'a umar kitabi wa sunna na ad sa'id bin wahab al-qahtani addu'i ne ingantattu daga cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah sama kare karantawa ha kuma karamin littafi ko hisnul muslim hari summa yusalli ala annabi sama sannan kuma amma annabi sama salati in kai alqunuti zaka yi salati summa ba'da taslimi sannan kuma bayan ka sallame daga sallar dare yustahabbu an su an yaqula mutun yace marratayn su biyu سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس بصوت منخفض أهنكي أنقم تراويه لمن يسلم توشيما إمام سسي سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثم يرفع صوته ثم يرفع صوته دجنان سي لقى صوت سع في الثالثة أفئن أكو قائلا يتي سبحان الملك القدوس rabbil mala'ikati war ruh wadancan biyun mutum zai faɗi a hankali subhanal malikin kudusi subhanal malikin quddus daga nan sai daga maryata sai ce subhanal malikin kudusi rabbil mala'ikati wal ruh subhanal malikin quddus tsarki ya tabbata ga Allah al malik wanda yake mamallaki al kudus wanda yake da tsarki rabbil shi shine ubangijin mala'iku ruhi da mala'ika jibrilu alaihi salam mun gane su ne waɗannan insha allahu ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu karasa littafin fasali ɗaya ya rage mana shine ne daga nan kuma in akwai tambayoyi sai a amsa su sai mu tashi alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat وبرحمته تتنزل البركات والبركات وبفضله تزول العقبات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين